yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a wanda shine daren sha ɗaya ga watan sha'aban shekarar hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da lissafin ashirin da tara ga watan janairu 2026 daga wannan masallaci na majalis sunna da ke nan unguwar gwarinfa a birnin abuja inda muka samu wannan eh, zama don mai wa junanmu nasiha ko tunatarwa akan wani abu da ya shafi rayuwarmu ko addininmu ko makomanmu ina adda Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a cikin abin da zan faɗa kuma ya buɗe zukatanmu don fahimtar gaskiya da aiki da ita ya sanya mu daga cikin allazina yastami'una ula a ahsana wanda suke sauraron zance shi su ba abu mai kyau daga ciki a idan za a iya tunawa wasu 'yan makonni baya mun samu haɗuwa kutankucin wannan a wannan masallaci mai albarka insha Allah muka tattauna akan wasu daga cikin haƙoƙi da kuma ta tataɓar da ke da alaƙa da makwabtaka a wannan rayuwa ta mu har muka taɓo zance da ya shafi a tarbiyyar yara wanda ya biyo bayan wata tambaya ne wani mudakala wani comment da wani cikin mahalarta ya yi wanda kuma sai wannan comment din ya raising concern ɗin mu da yawa akan ishu din ina ganin babu laifi a wannan zaman takaitacce insha Allah wanda zai wuya ya kai awa ɗaya, daya watakila minti hamsin kuma kamancin haka mu yi duba zuwa ga wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu kula da su da kuma wato abubuwan za su amfane mu na ka'idojin da shari'a ta gindaya game da tarbiyyar yara tarbiyyar ƴaƴa abu na farko da nake so mu sa a cikin mu shi ne mu san cewa su ƴaƴa da Allah yake ba mutane ake su, to suna matsayin wani responsibility ne wata mas'uliyya ce wani aiki ne da Allah ya ɗaura mana a matsayin mu na parents a matsayin mu na iyaye cewa Allah ya danka amana wani sashe na bayinsa cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya danka amana su a hannunka a hannuna a hannunki a hannunmu don mai tarbiyyar su mu ba su kula wanda suke bukata don su zama mutane nagari su zama cikin tawagar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfari da zuwa alkiyama ya kamata mu dinga tuna cewa ba wai ba wai luxury bane kawai a wani assignment ne Allah ya rarraba wa mutane kowa da gwargwadon adadin ƴaƴan da aka bashi kuma ana ce maka ne look waɗannan yaran ana so a the end of the day su zama wasu cikin mutane da annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfare na alkiyama zama cikin mutane da anan duniya za su amfani kansu su amfani ƴan uwansu da iyalansu da sauran mutane da yake na biyu mu da muke wannan magana yanzu da duk wanda yake saurare na mun zama abin da muka zama ne a matsayin saboda iyayenmu da suka yi tarbiyyarmu in ma dai ba su suka tarbiya mu ba in wasu su ne kamar wanda a ce misali ya taso maraya mutane suka ba mu tarbiyya wanda iyaye ne ko sun suka tsaya matsayinsu sai da suka yi sacrifice sai da suka yi da ah, za ci mai da hausa sai da suka yi su malaranci ne suka sadaukar sai da suka sadaukar da lokacinsu da tunaninsu da dukiyarsu da komai nasu sannan muka kawo matsayin da muke sannan wane ya zama alaramma wane ya zama darekta wane ya zama profesa wane ya zama likita wane ya zama ɗan kasuwa wane ya zama kaza duk abin da muka zama sakamakon aikin su inda sun da muke yan mutsi mutsi sun fita mu sun kyale mu ba su ba mu kulawa ba ba su ba mu abinci da shelta da ba su samu a makaranta ba ba su yi mana fada da tankiya ba ba yadda mu zama abin da muka zama dinnan wataƙila da yanzu mun zama wasu lalatattu ko wasu marasa tarbiyya ko mun zama wani milik, mun zama wata matsala ga al'ummar su kaga kamar wani cycle ne kai kayi receiving tarbiyya daga iyayenka ka zama mutumin kirki idan kana so yayanka su zama mutanen kirki to wajibi ne ka maimaita irin wannan abin da iyayenka suka ma kai sai ka kara ma saboda a yanzu challenge da ke cikin tarbiyyar sun karu fiye da baya wataƙila iyaye da suke mana tarbiyya shekara 60 50 arba'in baya ba za su fuskanci irin challenges din da mu za fuskanta na wurin bayan mu tarbiyya ba saboda bakin abubuwa saboda canjin rayuwa canjin zamani saboda modernity da dai sauran factors da suke suke suke da baibayi ga yadda za a yi mu sami nasara ga tarbiyya saboda haka mu sai da cewa tarbiyyar 'ya'ya amana ce a shar'ance da Allah ya ɗora mana amana ce sannan kuma wani jari ne muke sakawa don lahirar domin duk wanda ya targetar da 'ya'yansa suka zama nagari da aikin alkhairin da suka yi a duniyan nan yana da kamashi duk wani abin arzikin da suka yi ma wani in Allah ya so kafin a ce su a musa da ke kayan maka da ɗan ɗanka ya wani abin kirki a cikin Allah ji ka iyayenka a iyayenka mutanen kirki sai sai addu'a ta fara kaiwa gare ka kafin shi ta kai gare shi saboda a sanda muke ta yayin mu san cewa muna sanya ya jari ne a lahiran mu sannan kuma muna taimakawa al'umma wajen rage mata kofofin fitina kofofin matsaloli kofofin ayyukan ta'addanci da ayyukan laifi wanda diyar ya tarbiyyar yayin shi to ya rage yiwuwar samun irin wannan matsalar domin da da aka mishi tarbiyya don Allah ya so zai zama mutumin kirki wanda ba zai zama al'umma matsala ba wanda aka samu matsala wurin tarbiyyarsa galibi shi ne yake zama fitina ko ya zama criminal ko ya zama wata musiba a cikin al'umma sannan a wannan tarbiyyar da mu to sababi ne na mu tsira tun anan duniya mu tsira a lahira kuma su ma su tsira ba mu tsira idan mutum ya ba ta bai yayansa to kada ya mamaki cewa idan wato mummunan sakamakon ya fara aukawa a kansu ana shi na san mun taɓa jin labarin 'ya'yan da suka kashe iyayensu ko 'ya'yan da suka haɗa baki da barayi aka zo aka mai 'ya'yan sata ko 'ya'yan da suke zagin iyayensu ido da ido wanda duka sakamako ne na rashin tarbiyya kaga kafin wani ya ɗanɗana wannan munin sakamakon kai ka ɗanɗana sannan kuma an je lahira akwai fa hisabi domin umarni Allah ya bamu ya ce yawan amanu ku anfusakum wa ahlikum nara nara min waqudu hannas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cikin suratul tahrim Allah ya ce ya ku da kai imani ku kiyaye kanku ku kuma kiyaye ƴaƴanku a mutanen gidanku 'ya'ya, da mata da sauransu daga wuta wata irin wuta wadda abun burata su ne mutane da duwatsu za a sanya kafirai a cikinta su burata Allah ka tsare mu za kuma a sanya duwatsu a cikinta don su ƙara mata zafi Allah ya ce akwai mala'iku masu tsanani masu kaushin hali suna tsaye su suke aiki a gidan wutan bayan zafin wutan kuma suna ƙara dukan kafirai suna goranta musu cewa kun shiga ukunku da kai kafirci suna ƙara tsananta musu yanayin da suke ciki Allah ya ce waɗanda ba sa taɓa wa ubangiji idan ya umarce su duk abin da shi suke kaga umarni yana Allah cewa mu tsare kanmu da ƴaƴanmu daga wuta ta hanyar musu tarbiyya al-Imam al-Baihaqi Allah ya gafarta mishi a cikin littafin sa mai suna Shu'abul Iman ya wani babu yake cewa babun fi huquqil auladi wal ahli babun da ke bayani akan haƙoƙin ƴaƴa da iyalai ya kawo zantuttuka da maganganu a ƙashe sai yake cewa fa amma walad kaga shi da fal aslu fihi annahu ni'matun min Allah ta'ala yana da kyau mu dinga tuna cewa 'ya'ya ni'ima ce daga Allah wa mauhibatun kuma kyauta ce daga Allah wa karamatun kuma wato halin karamci wanda zai fi gane wannan karatun Shin mutumin da ya rayu ya aure mace ko namiji ne shekarun da ya kamata ya haihu Allah bai ba shi haihuwa ba kullum a ce babu lafiya ita zuwa asibiti a jigun gynecology a jigun islamic chemist a je gun maganin gargajiya a yi kaza a yi je a yi IVM ake ci mishi kuma ne na asibitin nan zai ko kuma mace kullum ta ɗauki ciki ta yi ɓari ko ta haihu ba da jimawa ba ɗaya mutu duk wanda yake da irin wannan larura shi zai fi gane in an ce 'ya'ya kyauta ne amma wanda ya ga kawai matar shi kullum tana haihuwa every two three years tana haihuwa natural abin nan child bearing kawai wata ma ba ta yanzu asibiti ba ta haihu an jima ta ci gaba da aikin gida an samu irin dangin mu fulani waɗanda ba sa jin zafin haihuwa kasan fulani ko kun haihuwa ba sa yi wai abun kunya ne a shekara ihun za ta haihu al'adar fulani da kan ta haihu yanzu da daddaran nan idan gari ya waye za ta ci gaba da aikin gida ba so da tana ganin wai ta kwanta din nan wai wai ta yi abun kunya <laughs> al'adar su ce Allah ya shige su <laughs> so almuhim wanda ya haifi yara cikin kwanciyar hankali bai cika gane muhimmanci cewa kyauta ce daga Allah ba sai ya rasa su sun mutu ko ba su girma a tare da shi ba sannan zai fahimtar da Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zuku Allah yana ba da kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya so ya ba ga wanda ya so kuma maza za gane muhimmancin ni'imar ƴaƴa kalli annabawan Allah ai babu ni'imar da Allah zai mabawa a duniya nan kamar yadda ya mai da shi annabi shi za ka ce babu wani dan uwa da ya ma dan uwan shi addu'a mafi nuna wafa'i kamar addu'a annabi Musa da ya ma Haruna da ya ce wa Allah waj'alni waziran min ahli Haruna cewa dan uwa na Haruna ina so ya Allah in zai yi kamar da shi annabi shi babu wata addu'a da wani ya taba yi ma dan uwan shi irin wannan domin falala mafi daraja da Allah zai mutum a duniya shine ba shi annabta to akwai annabawa da Allah ya ba su annabta amma sai jinkirta musu samun yaya zai da suke addu'a suna kulafacin neman yaya annabi Ibrahim yana cikin abu annabi Zakariya yana cikin su annabi Zakariya rabbi hamli Nuna Dukkan waliya annabi aka annabi Yaqub annabi yana ma da ƴaƴan amma da ɗaya ya ɓata. kalli abin da ya faru da shi ya dinga kuka har sai da ya makance wa aina aynahu min al-huzni wa huwa kabir kaga ina sai a ce tunda ya samu ni'imar shi annabi ne kuma ta fi ni'imar 'ya'ya da bai kamata ya damu da wannan amma saboda ɗabi'ar ɗan adam ce san yaya saboda rahama ce da karama daga Allah ba su kalli wancan babban ni'ima da Allah ya musu ba su ci gaba da nuna damuwarsu akan rashin yaya su ya ni'ima ce daga Allah bai haƙiƙi cewa yace fal aslu fihi annahu ni'matun min Allah ta'ala wa mawhibatun wa karamatun qala ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada imam al-bayhaqi ya kawo ayar da sutun nahl kenan ko wallahu yace kuma kaga ubangiji ja'ala lakum min anfusikum azwaja ya sanya muku ƴaƴa daga matanku waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada kuma baku daga ƴaƴanku wato daga matanku ya baku ƴaƴa da ma jikoki wa qala bayhaqi sake cewa kuma Allah ya ce ya habu liman yasha'u inasar wa ya habu liman yasha'u dhukur cikin sautin shura ke Allah yana bada kyautan ƴaƴa maza afwan mata ga wanda yaso kuma ya bada kyautan ƴaƴa maza ga wanda yaso so au zawujuhum quranan wa inasa ko ya cakuɗa maka ya baka adadin maza da adadin mata waye da azumin ya shawo a kima wasu kuma Allah sai sai su zama ba sa haihuwa zama wato barin eh, ba sa haihuwa sai mayaƙi yake cewa fa kullu man wulida lahu min almuslimina walad duk wanda Allah ya sa aka mishi haihuwa zakarun aw unsa namiji aka haifa mishi ko mace fa alayhi an yahmadallaha azza wa jalla wajibi ne kan shi ya gode wa Allah ubangiji ala an akhraja min sulbihi nasmatan mislahu tud'a tud'a lahu wa tantasibu ilayhi wajibi ne gode wa Allah da ya fitar da wani rai daga jikinka irinka wanda za a dinga dangantawa zuwa gare ka ce dan wane ya kamata ka gode wa Allah a wannan abu ba ba karama abu ne wannan nan yana tanewa bai samu ba kai kuma Allah ya huwace maka ya baka ɗa wanda zuriya ka ne jinsin ka ne da wani ma da an gan shi an san ɗanka ne ana ganin za su kai ko ku ga kamanin tsakanin shi da wani to da haka a bayan ce wani yana cikin ni'imar Allah da wajibi a gode masa kai yace fa ya abudullaha fa yu'abbidullaha li ibadati sai wato ka koya ma yaron bauta Allah wa yukaththiruhu fil ardi ahla da'ati dan ka yawaita masu bin Allah a bayan ƙasa ka ƙara yawan masu bin Allah a abin nan yi a bayan ƙasa na kuma wani don mu gane wato abin da ke cikin samun da na rahama Allah da falalarsa da aka aka ce an haife shi a yi godiya ta hanyar zubar da jini na aƙiƙa da yin murna kama kamar yadda na faɗa a wancan darasin da muka yi su ta yara ɗin nan ba a haifansu da tarbiyya ana haifansu ne kamar da Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ana haifansu ne da empty uh, abin nan subhanallah ba mai ci gaba kawai nan afo a ah. Allah maɗauki sarki ya baka ɗa don ka sa shi zama cikin bayan Allah masu bustawa Allah masu da'a ga Allah to abin da ke so bayan wannan yar mukaddima da ta ci abin da ke so ne mana ishara zuwa gare shi tuni wasu daga cikin haƙoƙin da yaran mu suke da su akan wanda suka shafi tarbiyyar suka shafi yadda za mu yi preparing ɗinsu don su zama mutanen kirki galibi an fi damuwa da haƙƙin iyaye cewa iyaye suna da haƙƙi a musu biyayya a musu addu'a a yi kaza a yi kaza su ba a cika tunanin haƙƙo saukin da yara suke da shi ba muna ganin zai a wannan zama mu yi nuni a gurguje zuwa ga wasu daga cikin haƙoƙin yaya na kira su da suna alhaƙoƙul ashara lil aulad haƙoƙi goma na yaya haƙƙi na farko shine ƴaƴanka suna da haƙƙi a kanka fi ikhtiyaril ummi as wajen zaɓa musu uwa ta gari shine wuri na farko da suke da haƙƙi sanda za ka yi aure idan ka tashi zaben mace ya zama yana cikin mindset ɗinka cewa wannan matar ba wai biyan buƙatar kanka ba ne kawai ba wai biyan buƙatar sha'awarka kaɗai ko abin da ke birge ka ko abin da za ka zama cikin abokai ka ɗar masa'a a dinga cewa ai matarka ta fita kowa ta wuri kaza ya kamata ka dinga tunan. idan yayanka suka taso suka ga wannan matar ita ce mahaifiyarsu za su ji cewa an kyauta musu ko za su ga an zalunce su ba a taimake su ba ba a kyautata musu ba za su ji cewa wannan uwa ba ta dace da uwa ba to wajibi ne ya zama tun farko ya zama ka biya haƙƙin ƴaƴanka wajen zaɓen mace ta gari kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim da Abu Huraira tun kamul mar'atu li arba'in a ɗabi'an mutane suna auren mace ne dan ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu li jamaliha ko dai dan kyan halittarta Wali hasabiha ko dan dangantakarta Wali maliha ko dan dukiyarta Wali diniha ko kuma dan kulawata da addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alayka bi zati dini to ni ina baka horo ina umarninka ka nemi ma'abociyar addini ta ribati ya daka hannunka zai albarka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara zuwa ga wace ce mace mafi dacewa da ka aura ita ce wadda take da tarbiyya ta addini akwai hadisi ya ila yau da Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da Imam Darqutni daga Aisha radiyallahu anha da yake yana da rauni a cikin isnad amma ma'anar shi tabbatacciya ce a cikin ka'ida da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce takhayyaru li wankihul akfa wankihu wa ankihu ilaihim takhayyaru li biqafikum ku zaɓi inda za ku za ku zuba shukar maniyin ku yaya kamar da kasar za ka noma ai zo za ka duba gona wacce take fertile take da lafiyayyen ƙasa wanda ana sa ran idan an yi noma za a ci riba ba za ka je ka zuba amfaninka na na iri da sauran dukiyoyinka a cikin inda ba a fatan zai fito ba Za ka ce ku zaɓi inda za ku yi shuka 'ya'yanku? sannan ya ce kuma ku auri al'akfa wanda suka dace da ku wato a a akwai abin da ake ce ma alkafa'a shine kowace mace tana da irin miji wanda shi ne sa'an aurenta namiji in zai gawa kan shi gaskiya kuma ta da ya san ba sa'an auren shi ba ce ta girma tunanin shi ko ta girma arzikin shi ko ta girma wayewar kansa ko ta girma social class nasa to ya san wannan ba sa'an auren shi ba ce ba wani eh, wanda yake sawai mace ba ta fi karfin miji faɗa kawai yake wannan motivational speaking ne ba zance ne na gaskiya ba kuma ta da kai san ta fi karfinka ka domin kamar takalmi ne kamar da Allah ya ce hunna libasun laku, wa antum libasun lahunna me yasa kai kwatance da tufafi saboda tufafi kowa akwai irin nashi size sa da arzikinsa da al'adarsa in bai saka wannan ba zai zama ba tufafi ya saka ba in ya saka wanda ya matse shi ko wanda ya masa yawa ba zai yi kyau da gayu ba su haka mata ma in ka saka wadda bata dace da kai ba da maimakon samun natsuwa jarabawa za ka shiga ba ɗan kaɗan sai da kana sambatu kai kaɗai kamar ɗan ƙwaya almuhim na ya ce ku zaɓi inda za ku zuba shukan sannan ku auri mata daidai sa'o'inku a aure sannan in za ku aurar kuma ku auren ma waɗanda suke daidai sa'o'insu dole ya nuna muhimmancin zaɓen matar da za ka aura to galibi in aka yi wannan karatun sai wani ce to ai mun riga mun ya aure tun shekaru da suka wuce kuma kaza kaza eh gaskiya ne duk yawanci an riga an yi aure galibin da suke tare na ɗan yanzu kowa da matarsa kuma wataƙila sun zai auren bai san wannan karatu ba ko bai aiki da karatun ba wani kuma zai zama wataƙila an dace haka nan ba da an fata ba idan ka samu matarka ba ta cika irin waɗannan tsofin da ake magana ba ta suka tashi haikan wajen gyaran tarbiyyar ta ita ba raka ce shi ke na tun tunda jahila ce a bata a jahilcinta ko kuma kawai 'yar duniya ce a bata a duniya ta dole sai ka gyara ta domin mata su suke da kusan kashi saba'in bisa ɗari na responsibility tarbiyya kullum suke tare da yaran nan suke ta da su bacci suke kwantar da su suke su suke ba su abinci su kai su kawo galibi mu maza muna can muna harkokin duniya wani ma baya zama a garin wani ma yanzu yana abuja nan iyalan shi suna wani gari garin su suna mina ko suna nasarawa ko suna kaduna ko suna sulaja wataƙila sai yau gobe friday zai je gurin sai dawo lahadi da yamma haka duka sauran waɗannan kwanakin suna tare da wa da mahaifiyarsu dole tafi tasiri a su fiye da kai su kaga dole kana buƙatar wanda tasirin su zai zama positive ne idan ko har ya zama ba za ta iya ba ta ya fi sauki da ita annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya ajiye mahaifi matarsa Hajaru da ɗanta Ismail a inda Allah ya ce ya aje su a makka ya tafi falastinu bayan shekaru an ce kamar shekara talatin da biyar ko arba'in sai ya dawo da ya dawo sai ya zo yana tambaya ina ne gidan wancan da ɗanta wani aka ce a ita ta rasu amma ga gidan ɗanta nan ya ma yi aure annabi ibrahim ya je ya kwankwasa kofa aka buɗe mai ya ce ina mai gidan yake aka ce mai gidan ya tafi farauta ta ce ke ce mata gidan ta ce eh to yaya halin rayuwa ce ai rayuwa ba daɗi ai muna shan wahala kai rayuwar nan sai a hankali sai ta complain annabi ibrahim ya gama jin complain sai ta ce to idan mai gidan ya dawo ki ce mishi wani dattijo mai kama da kaza da kama da kaza ya zo ziyarar shi sannan ki ce kuma na ce mishi ya canza kyauran ɗakin sai ibrahim ya tafi dan shi isma'il ya dawo an yi bako a gidan nan ita ce eh wani iri ne ce mai siffa kaza mai siffa kaza ya ce to wannan babana ne da ya gaya miki ta ce ya ce a gaya maka ka canza tsauran ɗakinka ya ce to ya ce da sake ne saboda ke ba mace mace mai rike sirrin miji daga ganin bako kawai kin bashi labarin da matsalar da muke ciki ko kun ga yanzu uba ya umarni da a sake sirkarsa kenan saboda bata dace da irin ɗan nasa ba saboda idan mutum ya zama da mace wanda za ta ɓata tarbiyyar 'ya'yansa to yanzu yana da yana da barar guda biyu wato yana da problem guda biyu ko dai ya sake ta iyakaci a a zage shi a ce bai kyauta ba amma yayan shi tsirar tarbiya ko kuma ya batta saboda yana tsoron bakin mutane yayan shi sunana ce ga baki da to ne fi sun ike nan a ga sun iya rabu da wanda take bata cancanta ba bai nemo da ta rike mai yayan shi annabi ibrahim ya ce a sake ta da ya dawo karo na biyu an auri wata ya zo tare da ita ita ma ba mijin ya tafi ya tambaye shi ya ce eh alhamdulillah ya tambaye ta ta ce alhamdulillah muna nan muna cin naman farauta muna kuma shan ruwan zanzan sai to Allah ya sa muku albarka a cikin naman da kuke ci da ruwan da kuke sha ita ba ta complain ba ya ce idan ya idan mai gidanki ya dawo ki ce ina gaishe shi kuma na ce rike kofar shi da kyau auren gidan shi da kyau ya dawo a mai sai ce to babana yana nufin cewa lalle rike ki, ke mace ce ta kirki akan hali guda daya shine rike sirrin namiji aka yi umarni da ita wannan a ci gaba da zama da ita wannan kuma aka ce a sallame ta na da yake nan na biyu daga cikin abubuwan da yake wajibi ko kuma haƙƙi da ya ba a ba wa yaro ne sanya mai suna mai kyau li ismi aljamil sanya mai yaro suna mai kyau sanda aka haife shi saboda ranar alkiyama da wannan sunan za a kira shi kamar yadda yake cikin hadisi cewa innakum sutunadawna yawmal qiyamati da asma'ikum wa asma'i aba'ikum ranar alkiyama za a yi wani roll call na duk duniya to kowane mutum a wurin za a kira shi da sunan da baban shi yanka mashi hakika ne to kuma sunan baban yadda kaga ana yin roll call a makaranta haka za a yi wani roll call saboda kuma suna yana da tasiri ga tunanin yaro da psychology sa idan aka sa yaro sunan wani babban mutum ya san cewa sunan babban mutum ne za ga yana so ya dinga tunani a matsayin shi na babban mutum da an sa yaro suna Umar aka ce mishi ai kai mai sunan Umar dan Khattab ne khalifan musulunci sai dinga jin izza cewa shi ashe babban mutum ne mata mai yaro sunan wani gwarzon ɗan siyasa ko gwarzon ɗan kishin ƙasa ko wani gwarzon malami za ga yana jin wannan daraja to yana da kyau a sa ma yaran sunaye masu kyau musulunci abin da ya horo cewa a sa ma yaro suna ko dai abdullahi ko abdurrahman su ne sunan da allah ya fi so ko kuma sunayen annabawa ko sunayen mutanen kirki ko duk wani suna wanda yake da ma'ana mai kyau mu ji wanda yake da ma'ana mai kyau ba a son suna mai mummunan ma'ana ko mai mummunan tarihi ko na kafirai ko wanda ba a san ma'anar shi ba sunan mai mummunan ma'ana shine ne kawace sunan yaro tarik barawo ko fasik kaga wannan mummunan ma'ana ce sunan mai mummunan tarihi kawace sunan shi fir'auna kaga tarihi shi mummuna ne kawace sunan shi abu lahabi mummunan tarihi ne wannan suna mai mummu wanda ba na kafirai irin yanzu yadda ake aro suna na turanci wani ma na girka wani italiano ba a ma san ma'anar shi ba kawai dinga sama yaya sai dai kana zaune kawai a kira ka ta malam da Allah ne ma'anar suna kaza kai baka taɓa jin sunan ba kai tana ne bai idan ka samu an sa ga yaron suna an rasa da za a yi kuma a gane ma'anar shi kai ka ce kamar dictionary mu na sunaye ya ƙare ana ta neman wasu abubuwa da za a yi augmenting suna ka duk irin waɗannan wajibi ne a kiyaye su in ma har an sa ma yaro to abin da ya fi dacewa kawai a canza ko a je a mai affidavit a canza mai takardu a ce an canza mai suna sunan shi ya koma Ahmad ko Muhammad ko Abdullahi ko Usman ko Ja'far ko Sauda ko Ruqayya irin sunayen nan masu masu kyau masu daraja masu mutunci wannan yana daga cikin haƙƙin yaro shine a sa mai suna mai kyau a sa mai suna nagari wanda yake na mutunci babu laifi suna da ake yi irin na irin na kanuri takwara wato a ɗauko sunan wani wani babban mutum wani kaka ko wani wanda ake ganin girman shi a sa mai sunan shi babu laifi inda sunan mai ma'ana ne da kyau sabai ma sun yi wannan abu na uku shine a mai akika a yanka mai dabban suna ranar bakwai ga wata abin da yake tabbatacce a sunna shine yara maza a yanka musu rago biyu rago biyu ake yanka wa namiji inda hali yarinya mace rago daya dan ba a samu ba ranan yana na matsayin bashi in sati ya zagayo a yanka in wani sati ya zagayo a yanka har zuwa sati uku ya wuce sati uku to duran da aka samu za a iya a yanka kai hasari ma ko mutum ya girma ya zama babban mutum idan ya samu labarin ba a yi mai aƙiƙa ba to zai iya sake siya da kanshi ya yanka wa kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake yanka kan sharabu ba wai dan ba mushi ba dan irin wanda aka musu na kafin musulunci akwai akwai wani nau'i na maguzanci a cikin sa in an zubar da jinin ana diba a je a shafa wa gunki to annabi zai ma da labarin ko an yi haka a nashi amma dan dai tsarkake komai sai ya sake yanka kan shi hakika yana a cikin sunan kubra na bayhaqi to da idan ma mutum ya samu labarin cewa bayan ya girma ya samu labarin cewa lokacin da aka haife shi wani dalili ya sa ba mishi hakika ba to zai iya siyar rago ya yanka wa kansa annabi sallallahu alaihi ya ce kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi to aqu anhu yawm sabi'i duk wani da da aka haifa rayuwar shi darajar shi tana rataye da wannan abin yanka da za a yanka ranar bakwai Allah ubangiji ya samu dace abu na gaba wanda shine mafi muhimmanci shi ne tarbiya rainon yaro wannan rainon yaro ya haɗa tun daga tarbiyyar imanin da tarbiyyar jikinsa da tarbiyyar halayyarsa da tarbiyyar iliminsa da tarbiyyar duk wani abu da ya shafi abin da zai mekin rayuwarsa daga baya da aka abu ne mai faɗi tarbiyya yaro yana buƙatan tarbiyyar jiki ta hanyar abinci da lafiyarsa da wurin kwanciyarsa da suturarsa duka wannan wajibi ne akan iyaye wataƙila mu mutanen abuja da babu da matsala game da wannan amma muna yi oba amma mutanen wasu garuruwa da wasu alƙaryu da dama ana samun gazawa a wannan mutum ya fi 'ya'ya bai damu da cinsu ko shirinsu ko suturarsu ba wannan tozar ta amana Allah ne ko kuma ma a sake su a kan titi yanzu a birane da ke nan arewa za ka je ka ga yara suna yawo a titina ba wai fa almajirai ne waɗanda aka kawo su almajiranci wanda shi ma wata matsala ce mai zaman kanta ba a yara ne da suke gida gidajen iyayensu amma iyayen a very irresponsible to the extent that yaro ki da ki kwano ya je ya bara a ce jikaci ci da kanka ni bara wani ma ya nemi wurin kwana da kansa a ƙarƙashin gada ko a wani tsohon gidan mai ko a wani tashan mota ko a wani teburin mai shayi a nan zai ta wannan shekara shida bakwai takwas wannan wani irin cin amana ne ba dole wannan ya tashi da mugun tunani ba ba dole ya tashi da mugun kiyayya ga duk ɗan adam ba zai ga cewa duka al'ummar nan ta zalunce shi ya daga cikin abin da yaro zai mantawa idan ka cutar da shi ko ka mishi mugunta ko kai mishi rowa ya zo ta da kai kana abinci ya ce allazi wahidu ka ƙi bashi har aka ci ya tsaya kofar gida ya yi bara yana jiyo ƙanshin abinci a gida a ce mashi ɗan malam ya haƙuri yana jin yunwa a cikinsa ga wasu yara na wanda suke age group ɗinsa age ɗinsa su sun ci sun ƙoshi sun bari har ya girma zai manta da wannan abu za ka ga cewa duk mutumin da ya sha wahalar rayuwa ta almajiranci ko ta yunwa har ya girma Allah ya ɗaga shi sai an yi bala'in sa'a kaga yana da tausayi yana da imani za ga ba yi da imani da tausayi saboda bai san ba wanda ya mai tausayi ba na drive to duk ganin ku yake tsofin mugaye macuta kamar maraya ne wanda ya taso yan uwan uba suka ba shi wahala amma sai Allah ya tabbike shi ya daga na ga ba ruwan shi da kowa ko za ga yana faɗa da izza cewa ba wanda ya isa saboda ba wanda ya nuna mishi cewa ya isa din so ne da gaskiya abin da ke kawo fitina a cikin al'umma rashin damuwa da ci da shan yara da suturarsu da wurin kwanansu waɗannan abin da ya shafi tarbiyyar jikinsu don su girma su ji cewa suna da wato wanda suka ɗauki nauyinsu a ƙasashen da suka sa abin da suke babu yadda za a bayyaro haka babu wani yaro da za a kaji ƙasa da ta san ciwon kanta a cewa idan bayi da iyaye ko don iyayen shi talakawa ne ko don iyayen shi ba su san ciwon kansu ba wai an bar shi kawai dinga galantoyi wallahi ba a haka da wannan yaron ai human resource ne ai wani potential winner ne a rayuwa wai san alherin da ke tare da shi yanzu kana fira da almajirai kuka maga da su suka ji a cikin sa ko wanda yake da kyakkyawan tunani ko basira za ka fata wannan da zai samu ya ilimi za a yi babban mutum ba bai samu wannan damar ba so da kashin da suka sa abin da suke dole an samu iyaye dokoki su kula da yayansu idan Allah ya jirce su da talauci su za ta ba su abin da su kula da yayan yanzu a ƙasa irin ingila daidai da ka bai yaro a gida ka je abubuwa ka dawo laifi ba a yarda ka fita awa ɗaya rabin awa awa biyu a ta yara they are on on ba ka yi ta wallahi kana yin haka aka maka yi laifi kuma akan haka za a iya kwace maka custody ɗin yaron za ta iya kwace shi ta ce to ba ka da hankali ba ka cancanta ka rike shi ba za ka an kwace shi da kuma an cika tara mamulan ban ruwan kowa su wannan ba ƙaramin musiba ba ce a cikin al'umma ya ka mu kula da abin da ya shafi tarbiyya game da abincin yara wurin kwanansu suturarsu da sauran abubuwan buƙatuwa da da kullum gwargwadon abin da Allah ya huwace mana kamar da Allah ya ce yunfiq bu sa'atin min sa'ati man qudira alaihi yin fi ma ataahu kuma. kowa ya siyar daga abin da Allah ya bashi gwargwadon hali kai ya zayya adda amanar da Allah ya bashi na gaba sai kuma tarbiyya game da imani farko alakana musu tauhidin Allah san Allah shine malikin su alakana musu darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san shine annabin da Allah ya aiko musu kuma ya umarni da cewa a bi shi a yi mishi da'a a nuna musu muhimmancin duk abin da ke da alaka da addininsu alƙur'ani sallah faɗin gaskiya jin tsoron Allah istighfari neman falala Allah tsoron azaba Allah yin aiki da dokokin Allah wajen umarni da hari. duka wannan aikin shine abin da za a yi shekaru ana ana musu shine fa aikin da muke miƙa wa malaman islamiyya kowa shi Allah ya ce yayi amma in sai aka samu wasu sai ka ce su za su iya a madadin mu mu kuma kawo wani abin sadaka mu ba su ne malaman islamiyya aka nika musu ma ita musu wulakanci wulakanci ne daban na gobe daban a kibiyan kuɗi a kan kari a hana su hukunta yara ko a sa musu wani yan bago da za su rasa yadda za su alhalin kuma aikin da ya kamata da ne lakana wa yayin addini su suke a madadin mu wanda ya kamata kullum mu dinga musu godiya ne muna shi musu albarka muna ƙara musu ƙwarin gwiwa don su ji ƙarfin yin wannan aikin muna biyan su kuma da abin da ke tantan biyar su domin suna mai ƴaƴan ne a tarbiyyar imaniya wanda a cikin su koya za su fara jawo yaran cewa ku bi iyayen cewa Allah ya ce ku bi iyaye su suke ga ma malamin sanya suke ga yaran su za su lakana musu littafin Allah har ma a samu wani ya haddace mai ta murna su za su gaya musu abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta na hadisi za su gaya musu tauhidi za su gaya musu fiqh za su gaya musu makarimul akhlaq da duk abin da suke bukata da sauran ibadoji sannan akwai a tarbiyyar ijtima'iyya akwai ma yara yadda ake mu'amala da mutane yadda ake girmama na gaba dattawa tsofaffi iyaye makwabta abokan iyaye haka da duk ana koya mana wannan yanzu da can baka isa idan manya a gida suna magana ka zo ka zauna ba kana yaro balantana kuma ka sa baki baba ka za ta rankushe ka ta kure ka daga wajen ko kuma babba ya zo gidanku kawai ka liƙa mai hannu za ga saboda tsabar izala yara kawai su dinga liƙo mai yanzu wanda kuma ba daidai bane kuskure ne ya kamata yaro ya jira sai babba ya bashi hannu tukuna in babba bai bashi ba ba daidai bane yaro ya fara miƙa babba hannu babu wannan cikin karatu sannan da an gaba ba a gaishe shi in ya hana ya ce a bar yin kaza a bari duka wannan nuna ma yara ake ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza da faɗi da kuma a aikace in fact yara sun fi ɗaukan tarbiyya aikace fiye da wanda ake faɗa idan sun ga kai babansu kana girmama duk abokananka da maƙwabtanka da 'yan uwanka za su girmama su idan sun ga kai babansu kullum da safe kana zama ka yi tasbihi ka yi tilawon Alƙur'ani za su idan sun ga kana fitowa sallar jami'i za su fito ba ka fitowa ba za ka fito kai ku sashi ku sallah ba ba kai fa ku je ku dawo ina nan <laughs> wannan kai ma kafin cewa baka baka take gaskiya ba ko misali so tarbiyya ta fuskar mu'amala da yadda ake hulɗa da mutane cikin muhimmancin waɗannan shi shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisin Abu Dawud hadisin Amr dan Shu'aib an Abi Hanzali annabi yake cewa muru abna'akum bis salati wa hum a a a auladukum bis salati wa hum abna'u sab'in ku fara koyawa yanku sallah suna yan shekaru bakwai wa dirbuhum alaiha wa hum abna'u ashir in yaro shekaru goma kaga han zai balaga ba yakin sallah ya ya halasta a mai hukunci har da duka to ake ba da time zai balaga shekara biyar sha shida sallah ta bi jikin shi ya saba da ita yadda inda yi ba zai ji daɗi ba domin sallah ita ce mafi muhimmancin ibada bayan tauhidi ita ce ibadar da nan ya alaihi wasallam yake cewa idan aka je lahira za a ce a fara gwada ta in ta cika sauran a kyale, in ba ta cika ba sauran ma zai su cika to abin da yake so jama'a da ake ta wannan tattaunawar, mu dinga yi wa kanmu reflection mu dinga yi wa kanmu self reflection yaya muke ma 'ya'yanmu wannan mu'amala game da tarbiyyarsu game da ibadarsu game da shirya su don su da mutanen kirki na gaba shine na kira shi da suna al bil ta'lim ba da muhimmanci wajen ba wa yara ilimi anan na nufin ne ilimi duka na boko da na arabiya da na sana'a domin wannan ilimin da za su koya watakila daga shekarun hudu biyar har zuwa ashirin ashirin da ɗaya ashirin da uku shi kamar shekara sha shida sha bakwai suna zuwa makaranta shi ne yake canza gaba ɗaya tunanin su zama mutanen ci yanzu da aka ce ana wani rayuwar ko ana wani abu banza zai wuya ka ga mutumin da ya makaranta a za ka galibi wanda su je wannan hayaniyan hayaniyan tashin hankali ko wani wasan siyasa ana takkiɗa ana ɗaga tutoci na wani ɗan siyasa ko a ce ana ƙone-ƙone a waje kaza na ga duk da su makaranta ba duk wanda ya je makaranta ƙwaƙwalwar shi aka yi wannan shekarun ana koya mai abubuwa ana nuna mashi nazarin yadda ake rayuwa ana koya mai lissafi da sauran ilmomi zai zama yana da tunanin yadda zai gane abu mai kyau abu mara kyau abin da ya kamata abin da bai kamata ba wato yanzu an yi rufainin ka kenan an tace kwakwalwar shi daga shirme wannan ma yana daga cikin mas'uliyar gwamnati da take wasa da shi da ta bar mutane babu wadatattun makarantu da suka isa yawan yawan mutane yayin da al'ummar ƙasar nan ta Najeriya misali take kuwa yawanta yanzu an ce mutu miliyan 200 ta za ka duba resho ɗin adadin makarantun gwamnati na primary da secondary wanda shine basic education kenan ko za ga ba za su iya ɗaukan ɗawainiyar 30% na yaran ba sai har jami'o'i ma kullum ana kuka da cewa uh, abin nan admission uh, quota na university ɗinmu zai iya admitting ɗin 1 over 3 na mutane suke wutar jam duk shekara duk shekara za a yi jam sama da mutum miliyan ɗaya ana admitting kamar mutane 400 sauran fa zai da zarfi su ma fasu jam ɗin ba su ma amma su zai da zarfi ba ruwan kowa da su saboda ka dole su je takaici da damuwa ya su zama mutanen banza su zama suna jin haushin da jam din da vice chancellor da gwamnan garin kowa suna jin haushin shi kuma da damar da suka samu za barna to barna su an suce su saboda haka muhimmancin koya ma yara ilimi akwai wani asali na Sufyan Sauri da yake cewa yan bagilin rajuli an yi yukriha waladahu ala al ilimi. ce ya kamata mutum ya tarsasa wa ɗan shi ko yana so ko baya so sai ya yi karatu yaro zai da wani yanci kawai sai ya yi karatu Ya ce shi ba zai je makaranta ba ko baya san islamiyya ko bai san karatun boko zai yi sama kawai dole sai yi an na mashi kawai cewa wannan shine aikin ka dole ka kawai ka yi kana son karaye a cikin gidan nan sannan na gaba shi ne i'anatuhum alal khair ka taimaka wa 'ya'yanka wajen aikin alkhairi wato ka koya musu kyautatawa ka koya musu sadaka ka koya musu azumin nafila ka koya musu girmama babba ka koya musu tadhiya sacrifice don 'yan uwansu duk wani hali na kirki a dinga nuna musu dinga yin wannan halayen da kirki so don sun zama mutane manya wannan halayyar ta kirki za ta ɗaukaka su kamar yadda Allah da ya tashi yaban manzo Allah sallallahu alaihi da abu ɗaya ne ya ce mishi wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan halayya mai girma ne sallallahu alaihi wasallam mutum mai hakuri mai kawaici mai kyauta mai sadaukarwa mai wafa'i duk halin kirkin da zaka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rishi waɗannan halayen wajibi ne akwai wa yara su daga ciki kuma abu na shi da shi ne al-musawat bainahum ya zama yara ka daidaita tsakaninsu wajen da su kar ka bari yaranka su gane ka fi son wani annabin Allah annabi Yaqub alaihi salam annabi ne na Allah amma wannan shine jarabawa da Allah ya mushi da yan uwan suka gane ya fi son wani a cikin su da suka ce la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba so baba ya fi son yusufu ko suka shirya makircin kashe yusufu ma gaba daya uqtuluhu a wasu ne yusufa a wasu zuwa addan ya hulahu wajen ajikun wata kunumin ba ji komar sani suka ce a kashe shi kawai suka ce a tun zai a batar da shi daga bayan sai a tuba tuba haka kawai ba fa shi ya faɗa ba kawai aikin shi ne ya gwada musu cewa baban mu ya fi son wani suka ce to bari wani sai mun halaka shi kuma yadda suka sai da suka gwada su iya zama in wannan annabi ne shi ma ɗan annabi ne wasu ma da sun ce sana'a amma annabawa ne wallahu alam amma ji ba abin da ya faru da su wataƙila Allah ya kawo wannan jarabawa don mu ɗauki izira wajibi ne a ɗabi'ance tabbas za ji ka fi son wani ko wata cikin yayanka wanda wataƙila aka sa mata sunan mahaifiyarka ko ya fi kyautata maka ko kuma wanda yake ɗan da ɗan ɗan mowa ko in matar da ta haife shi ka fi son ko kuma maraya ne ko shi ta rasu akwai dai wasu factors da su saka ji kafin san wani to amma kai kokari kai concealing wannan abu kada ya bayyana a cikin mu'amalar kan su isa annabi ya hana kai wa danka wani babbar kyauta ka kyala sauran wannan ka sai mishi mota sauran ka bar su ko wannan ka sai mata iPhone 17 ko inda ake cewa sauran kuma ka bar su da irin namu ɗin da talakawa Android sai sai a fara ganin to yanzu balkisu ita me yasa ba bai kusanta me yasa sai wani a cikin yaran ya cutar da ita ko wata ya uwata shi cutar da ita saboda haka kai kokari ya zama cewa ayyanka kana daidaita su wajen mu'amala wajen sutura wajen abinci wajen duk abin da ya shafi hukunci kuma yara suna da da very observant za su gane a matsayin ka na malamin makaranta ko uba yara za su iya gane wani abu da kake wanda ba watakila kana yin shi kai subconscious ba kuma san kana yi baka kuma san kana yi da za ka zo a ajin yan mata kana malamin yan mata kullum wata tana gaba kawai ka an shi diranta yau ka yi rubutu gobe ka an sa ka yi rubutu ji ce ai malam santa yake ne muna yin rubutu malam haka za wata kila ba baka san cewa a gunta ka an sa kullum so ya have very careful yara a daidaita su wajen mu'amala wajen kyauta da sauransu duk mun san hadisin umar dan Bashir wanda baban sai musu kyauta ya ba wasu bai ba wasu ba ya ce annabi ya shida annabi ya ce ba zai shida ba gonaki ya raba musu ya ba wani gona ya ba wani gona sauran kuma ya basu annabi ya ce ka ba da kayan kasu shi ne na hali ba mutum gaba annabi ya ce to ni ba na shida akan zalunci sau da in ba kun da za ka fi na yaran kasu shida duka kowa iphone 7 ko iphone 7 duk da ke to shi ke sai a hakura sai da Allah ya baka mu dama ka a sai mu wasu a bawa wasu a da gaskiya abinda malamai suka ambata a matsayin haƙoƙin yara shine idan yara suka girma a taimaka musu wajen zaɓen maza ko mata na gari fawusi za su rayu su kar a ba su yanci mutlakan a cikin kawai sai wanda wanda kika ce shi kenan a'a ba ta da hankali za ta gane waye ya fiye mata ku iyayenta ya kamata ku fita sanin wanda ya cancanta ta aura bayar yanzu da muke gani ai musna da yanci ta kawo wani wani wani ta kawo kirista ba sai ce to ya ka iya shi ta gani ana ta gan shi a wata makaranta da suke takwai da kiristoci ko a wata ƙasa ma me yasa ma dama aka yi ta wata ƙasa in ba da yan fitina ba to da ka a taimaka musu wajen zaɓen iyalai na gari a wata mata ta zo gun Aisha radiyallahu anha kamar yadda Nasa'i ya Ta take ce mata babanta ya aurar da ita ga nufi ɗinsa ɗan ɗan uwansa kenan ko ibn al ita kuma ba ta kai shi sai aisha ta ce mata to bari annabi zo a gaya mishi annabi zo a gaya annabi ce to idan ba kya so aure yayi ya aure ya lalace kace to na haƙura ya manzo Allah na haƙura amma ina so babana ya san dai da wannan yanci. amma na haƙura a shahidi shine shi baban ya ga dacewar ta auri wannan kazin din nata duk da ranta baya so amma da yake ya ce mai tarbiyya ta haƙura mu kuma yanzu mun sargantar da yayanmu ta yadda ba mu isa mu ce musu ga wanda za su aura ba sai wanda suke so ko da muna ji muna ganin cewa wanda suke son nan bai cancanta ba haka za mu rufe ido domin ko a bata shi ko da shi ne ta su guda ne bisa rasa ko kuma a waye gari sai wata mu'amala a wajen aure har a hayo kamar da ake gani kuma duk muka san da sun farko ba wuce yadda suke da yake cewa itace sun suna ɗanye ake tankwara shi ya bushe sai dai a karya sannan abu na gaba ma aurawa a al'adance mun ɗauka 'ya'ya mata kai ake aurawa maza fa ana barin su ne kowa sai ƙarfin shi a kawo amma a dadiya na shari'a hatta ɗa namiji ana mai aure yadda yake wa mace wato kai uban ka ɗauki ɗawainiyar yi mai aure sabai sun kasance suna mai 'ya'yansu irin wannan alal misali abdullahi dan amur dan as baban shi amur dan as yana cewa yana cewa idza allamtu waladi wa zawwajtuhu wa ahajjtuhu faqad qadaytu haqqahu wa baqiya haqqi alayhi shi ni dana ya taso na karantar da shi na auratar da shi na kai shi ya aikin haji to na gama da duk abin da zan iya mai yanzu saura shi kuma ya biya ni bashi wannan ya tabbata yana cikin adabul mufrad na Imam Bukhari saboda haka yana cikin malittafin musaddarar na Abu Abdullah Hakim ne sabbi saboda haka a su al'ada su ana yi ma namiji aure saka ma babu laifi idan Allah ya baka wadatar da zaka yi kai mishi idan ko baka da ita to ba dole bane mustahabbi sai ka taimaka mai kuma wani abin kirki shine yi musu aure da wuri yana taimakawa wajen gyara musu rayuwarsu ya taimaka wajen mai da sura sensible mutane duk mutumin da ya aure kamar da annabi yake cewa ka ne takmala nisfa dini ya cika rabin addini shi fa ne lafi na shi lafi amma yanzu da ake barin samari din nan kowa sai wani sai ya yi shekara talatin da uku ko da takwas sannan zai fara neman aure ya riga ya gangara wannan ba za ka haɗa kaifin hankalin shi ɗan talatin da takwas ɗin nan da dan 28 wanda ya aure yana 25 ba wanda ya fi shi hankali ya fi shi tunani ya ake budget ya ake managing household ya ake eh, abin nan wato ah, ya ake taking decision decision making ya fi shi sannan zai fi shi saboda zama da mata da ya yi shi wancan yanzu ya koyi haƙuri a ɓata mai rai ya gani ya jure shi ko wannan buduwa ta fara sai wallahi ji ba ruwa na sai in ce na fasa da haihuwa wa ne shekarun ne kawai babu hankali Allah samu na lura da waɗannan abubuwa ne da suke kusa da mu ba zo ne bai observing ɗinsu ba saboda rashin yin aure da wurin nan ba falala ba ce jinkirta cikar tunanin mutum ne da hankalinsa haka idan akwai hali a yi ma yara aure da wuri mazansu da matansu abu na gaba shine addu'a duk in ka gama waɗannan tsare-tsaren to kuma sai ka tsaya tsayin daka wajen addu'a ma 'ya'yanka nema musu shirya ma 'ya'yanki nema musu tsari Allah ya tsare su kar su zama mutanen banza akwai hadisi cikin sai muslim mai tsawo da nabi sallallahu alaihi yake cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum Nabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuwafiqullaha sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum Nabi yace kar ku dinga kanku mummunan addu'a kar ku ma ƴaƴanku mummunan addu'a kar ku wa sana'arku mummunan addu'a kar ku je sanda kuke mummunan addu'an nan ya dace da time ɗin da Allah yake ansan addu'a kuna faɗa sai Allah ya amsa domin ta addu'a kuma da lafazi ake amfani kar ka dinga yau kanka wani adda in shiga uku ai kaza kai yaran nan ku dai kaza ka faɗo ta muguwar kalma akan yadda mata suke nan su yi tsinuwa su yi zagi ko kuma mutum aikin da yake sana'ar da yake saboda ya rena ta ku dai dinga tsine mata albarka sai da mana san da yake faɗa a kowane wuni a kowane lokaci kowane dare kowane rana ya iya dacewa da dai san da Allah yake a san addu'o'i shikenan sai Allah ya shi wannan mummuna addu'a da kaiwa kanka ko iyalanka sai ga abu ya ta lalacewa muga yadda Allah ya ba labarin annabawansa da suke addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin zalal kina imama rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban rabbi hab li min ladunka waliya da ire-iren su annabawa ne na Allah suke ta addu'a Allah ya shirya musu da ‘ya'yansu kuma yaro ko da ya zama yana da matsala ba a cewa bari a kore shi ko bari a rabu da shi ba ruwanka da shi aka ci gaba da jan shi a jiki kana mai addu'a har Allah ya sa ya samu shari'a ko kuma ku rabu kalla mulu dan shi yana cikin halakakku a zamanin sa amma har ana cikin wata tufana bai rabu da shi ba bai tsine ne bai kore shi ba cewa yake ya bunayyar kan ma'ana zo tare da mu har bayan uh, ruwa ya shiga tsakaninsu ya ce inna innabni min ahli ya Allah 'ɗan nan dana ne wa inna da kalhaf sai Allah mai tanke ya ce hu laysa min ahli hu amila ko amal ghayr salih sannan ne ya kira tsammani daga cewa zai yi matsanshi shi abin da zai shi to da haka akwai wasu iyaye waɗanda sai ka ga wai sun yi fushi ko kuma sun yanke tsammani daga rama Allah sai ce ya kori yaron ko ba ruwan shi da shi ko ya ce ma uwa ke kika jiyo ni na riga na cire shi a lissafi a ba a haka yana cikin lissafi ma baka samu kan shi mai na kuma ga yanka cire shi kuma duk abin da ya je ɗauko na wata kato bara sai an ce ina baban shi a hukumance sai an zo an neme ka in kai zaka ce musu an na riga na cire shi ne zaka iya cire jinin shi da ke jinin ka da ke jikin shi ba sai iya cire ba to da ka yaro dan yana yin wani abu na rashin kirki ko rashin gaskiya to ba ƙara ture shi take daga jikinka ba za ka lokaci ne ma yake buƙatan ka dashi a jiki Kuna mushi soyayya kuna mushi ƙauna ka mai faɗa ka zama ka hana shi samun dama yin wannan barna ɗan wa masu albarka waɗannan suna daga cikin haƙoƙin da ayyanmu suke da su a kanmu wanda idan muka kula da su za ga yaran sai Allah ya taimake mu su zama mutanen kirki da gwargwadon kuma yadda muke sakaci da su da gwargwadon wundunan da muke budewa na yiwa yaran masu da cewa sun gagare su abin da dama na ce tun farko shine ne reflection matsaya mu kalla shin a irin wannan tsarin na addini muke tarbe ta yaran mu ko kawai mun bar su ne ga duniya mun bar su ga wannan wurin technology din na na na na internet da da da social media da tashoshin talabijin da tashoshin intanet irin su netflix su youtube su wane ne ko su suke tarbiyyarsu da waɗannan manyan wayoyin da sauran gargin so they are on they are on suna rayuwa a wata duniya daban da duniyar an zuba musu data an yi subscribe musu data duk wata a cikin gida kowa kawai ya jona ya yi abin da ya ga dama an bai yara su fita su ce inda suke so sanda suke so da zaran an ce an je islamiyya yaro ya yi laifi malami ya mashi hukunci uwa ta sa gyalanta ta bi sawu kafin ta yi sauran ta yi waya ma lauya ya zo ko ta tauri ɗan sanda ko kuma irin yara da suka san garsu wanda ake cewa ba su san bari ba a ce musu a duk abin da kizo da sun yi ko kuma yarinya ma ta bar gidansu budurwa ta fita ta tafi clubbing ta tafi dare ko wata ma ta dawo sai da asibai za ta dawo ya yi musu damu ba irin wannan abu muna ganin shi muna ganin cewa wai ai waye wani ko kuma yara ƙanana a ɗauke su a kai su wata ƙasa ta kafirai a ta ma za su sakandare kafirai su cusa musu irin su na kafirai ba ma tunanin cewa amana ce Allah ya bamu wanda duk bai mai shi tarbiyya ba ya tabbatar da cewa ya tozartar da amana da Allah ya bashi kuma ya yanke bayansa domin sai su mutanen kirki ne za su dinga tuna ka da kai da mahaifiyarsa suna muku addu'a domin su ne waɗanda za su zama masu imanin da za su dinga yayansu da iyayensu addu'a in ba haka babu ruwansu da kai ka wani lokaci ma idan suka tashi yin nadama za su ɗauki dukkan laifin ɓarnar da suke su jingina su ce ka ne da baka koya musu alheri tun da farko ba ah, bari mu dakata a nan watakila a samu ɗan mudakala comment ko reaction ko tambaya daga 'yan uwa suna fata ya zama cewa mangan da na yi na sa hannuna a kan ciwon daidai inda matsalar take nake so a ce na sa hannuna wato don muyi tunani ya za a yi mu gyara abubuwan da suka lalace na tarbiyya a cikin mu saboda gobanmu da goban al'umma saboda kuma mu sauke amana da Allah ya ɗaura mana ta tarbiyyar al'umma don mu tsira da mu da su duka a gaban Allah ranar alkiyama Allah ubangiji ya gafarta mana zunuban Allah ya sa mu cika da imani na gode kwai da wannan dama da aka bani kuma a ƙara bani ina jin daɗi kwarai babu wanda ya maka alkhairi kamar wanda ya baka ya buɗe zuciya sai ce ka gaya masa abin da ya shafi addinin ka kuma da ibn da yake faɗa wannan ba karamin alkhairi bane ina godiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah kuma ya samu daga cikin waɗanda ake wuce sunansu a cikin masu zama a majalisi da ake ambatan Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh